ku biyo ni marabanku kamar yadda kuka gani a taken wannan bidiyo. Shi ne yadda za ka yi sana'ar POS ba tare da POS ba ma'ana za ka yi kasuwancinka na tura kuɗi ko kuma a turo ma kuɗi daga wani akawun ɗin sannan kuma a sallame ka ba tare da ka mallaki inji na POS ba. Wannan sana'a za ka yi ta ne da iya wayarka kaɗai ta Android ta ishe ka. Hasali ma ƙaramar waya ma ta keypad za ta iya maka wannan sana'a, ba dole sai waya babba ba. Wannan sana'a ta POS ba tare da POS ba. ita ce ta hanyar zama momo agent ma'ana mobile money agent shi wannan mobile money agent kamfanin mtn ne suka samar da shi inda za ka zama kamar wakilinsu kenan ka rika a tura mutane kuɗi ko kuma su turo ma kuɗi kuma a sallame ka ku biyo ni da fari za ka yi rijista ne da layinka na MTN hanya ce mai sauƙi wacce za ka yi amfani da lambar star five four oh two hash sai ka yi click a kan da ba ka yi rijista ba kamar yadda kuke gani gashi za a ce dear agent welcome to momo agency setup uh, ah, suna maka maraba da zuwa ɓangaren da zaka seta uh, ah, zama agent ɗinsu sun ce to proceed please approve for your same registration detail to be used to open your wallet domin ka ci gaba ka tabbatar da same register ka da zaka buɗe wannan wallet ɗin da shi saboda haka in kana da buƙata sai danna wannan yes ɗin misali namba one kenan sai ka zaɓi yes misali gashi mun zaɓi yes abun ya katse kenan aka iya ƙara dawowa dan star five two two hash ya ƙara kai ka kamar kuke gani gashi ya ƙara nunawa saboda haka sai ka danna wannan ka zaɓi lamba ɗaya yes da ka zaɓi yes zai kai ka mataki na gaba gashi zai ce muku dear agent please confirm that your shop is within the local government area ka tabbatar cewa a ah, shop ɗinka ma'ana shagonka yana a ƙaramin hukumar dare ne yadda za su yi amfani da network su a ina kake yanzu yanzu kai kuma za su nuna maka a ƙaramin hukumar da kake sai ka danna lamba ɗaya ka zaɓi yes wanda kuke gani gashi dear Abba Bello thank you for your interest zuwa ga Abba Bello suna maka godiya game nuna sha'awarka da kai na zama Momo agent. Suka ce, kindly enter four digit pin to open Momo agent wire" app. A yanzu za ka danna lambobin sirri ƙwaya hudu domin ka buɗe Momo wire Agent. To yanzu kana danna wannan pin ɗin ƙwaya hudu za su buƙaci ka ƙara a kana danna wannan pin ɗin ƙwaya hudu za su buƙaci ka ƙara maimaitawa. idan zan iya tunawa kenan ko kuma ba sai ka maimaita ba shikenan za su buɗe maka wayar ni tunda already ina da ita a ba sai na ƙara buɗe wata ba shikenan kai dai haka za ka yi in ka buɗe sai kuma mu ɗaura kana buɗewa to yanzu mataki na gaba shine yaya za ka soma sana'ar wannan ta yadda za ka soma wannan sana'ar bacin ka buɗe wannan account ɗin naka shine ah, ga abin da za ka danna ne za ka danna mai star five zero two star three hash abin da za ka danna kenan domin me ka tura wa mutum kuɗi. Ah, wai ka tura mutum kuɗi za ka yi na star five zero two star three, domin ka tura kuɗi ko kuma a turo maka shi ne za ka yi na star five zero two star three hash shi ne sai ka yi danna wannan alamar kira da ka danna alamar kira zai kawo ka feji na gaba kamar haka ga shi nan zaɓi lamba ɗaya deposit lamba biyu withdrawals lamba uku back Ma'ana a nan za ka zaɓa, za ka tura wa mutum kuɗi ne ko kuma kana so ka cire kuɗi daga account ɗinsa zuwa account ɗinka na Momo agent. To kamar yadda kuke gani lamba ɗaya shine deposit. Ma'ana idan kana so ka tura mai kuɗi, ma'ana za ka cire kuɗi daga account ɗinka zuwa ga ka kenan. Za ka tura mai kuɗi shine za ka danna, za ka yi click akan nan. sai ka zaɓi lamba ɗaya sai ka dinga send in za ka tura wani kuɗi kenan to mu yanzu za mu soma da ni mu wani ya turo mana kuɗi ma'ana za mu cire kuɗi daga account ɗin shi Wadaka idan za ka cire kuɗi daga account ɗin mutum zuwa account ɗinka za ka zaɓi lamba biyu ne withdrawals ka riƙe wannan bambanci withdrawals shi ake dannawa domin me a zaɓi a shi ake saka lamba biyu domin a cire kuɗi daga akawun ɗin wani zuwa akawun ɗinka na MoMo eh, shi ne za ka zaɓi lamba biyu da ka zaɓi lamba biyu sai ka danna wannan send ɗin da ka danna send shi kenan zai kawo ka feji kamar haka sai ka zaɓi lamba ɗaya no debit card ɗin nan da ka saka lamba ɗaya sai ka danna wannan send ɗin zai kawo ka feji na gaba kamar haka zai ce please enter ya a number account number nan yake nufi za ka saka saboda haka sai ka saka account number na shi wanda za ka cire kuɗin a asusun shi da ka saka account number shi shi kenan sai ka danna send da ka danna send zai kawo ka feji na gaba kamar haka ga shi a nan zai buƙaci ka zaɓi a wane banki ne shi wannan wanda za ka cire kuɗin a account ɗin shi wani banki ne yake da shi to zai faɗa maka sai ka zaɓa da ya faɗa maka ka zaɓa shikenan sai ka danna send lamba nawa ne bankin gashi nan kamar ni kun ga lamba ɗaya ne eco sai in zaɓi lamba ɗaya a wanda aka gwada da shi kenan sai ka zaɓi lamba ɗaya ni na zaɓi lamba ɗaya ne akan wanda na gwada da shi shikenan sai ka danna send da ka danna send sai kawo ka feji na gaba kamar haka. Nan zai ce ka saka adadin kuɗin enter amount, ka saka adadin abin da za ka cira a account ɗin wannan kwastoman naka. To saboda haka sai ka saka. Kamar ni na zaɓi ɗari biyar ne. Kamar ni na zaɓi ɗari biyar ne. na zaɓi ɗari biyar sai na danna send na danna send shi kenan sai kawo ka zai kawo ni feji na gaba kamar haka, sai ce ka saka a lambar waya shi wannan kwastoman naka da ka saka lambar waya shi sai ka danna send da ka danna send sai kawo ka feji na gaba kamar haka in ga kamar yadda kuke gani shi nan ana faɗa maka cewa dear agent you have requested for cash withdrawal of 500 naira from one of eco bank will be charged for 50 naira fee please enter pin to confirm na faɗa maka me ka buƙaci ka cire naira ɗari biyar daga a shi wannan daga asusun shi na eco bank saboda haka za a caje ka naira hamsin. Ba za a caje ka naira hamsin saboda haka za a caje shi naira hamsin shi wannan wanda za ka cire kuɗin account ɗin shi. Saboda haka saka fin ɗinka na Momo agent domin kai confirming saboda haka sai ka saka fin ɗinka a nan sai ka danna send. Da ka danna send ya kawo ka wannan fejin kamar haka shi nan Ya ce maka dear ne thank you for your withdrawal request of wannan. ko wannan from a account. ce maka suna maka godiya da me? suna maka godiya da buƙatar ka na cire naira ɗari biyar daga account ɗin wannan. To, saboda haka za su ce to, idan za su aika wani saƙo a shi lambar wayar mai wannan account ɗin. saboda haka sun aika wannan saƙon abin da ake buƙata shi sai ya danna wannan saƙon a wayar shi misali za su ce ka danna star misali 234 star 000 star system three, four, hash sai a ce shi wannan mai wannan account ɗin wannan abin zai danna a wayar shi yana dannawa za su buƙaci a yana dannawa misali wannan yawwa yanzu irin saƙon misali za su turo mai saƙo a lambar shi cewa to gashi gashi za a cire kuɗi kimanin kaza misali ɗari biyar daga akawun ɗin shi saboda haka ya danna wannan star CV26 star 000 star 94H9 hash domin a completing online transaction ma'ana domin ya tabbatar da cikar wannan business da za a ƙulla ma'ana sai ya danna wannan lambobin shine mai za a kashe mataki na gaba domin a ƙulla kasuwanci in bai danna ba kasuwancin ba zai yi ba misali shi wannan da ya danna gashi abin da ya nuna mashi ya nuna mashi haka ya danna ya amount do is wannan enter into confirm purchase to yana danna wannan number za a nuna mashi haka to ga abin da ya buƙaci zai ce saboda haka ya danna pin ɗin shi na banki da yake amfani da shi a banki ma'ana wajen wannan transfer ɗin yana amfani da transfer a to za a cire kaza daga account ɗin shi saboda haka ya saka pin ɗin shi domin mai ya tabbatar da wannan cire kuɗin da za a yi a account ɗin shi yana sakawa shikenan sai ya danna wannan send ɗin da ya danna send za a kawo shi feji na gaba kamar da kuke gani nan a nuna naira ɗari shida na yi ne matakin farko a kan ɗari biyar sai kuma abin ya katse da ya shi na dawo na canza shi ɗari shida sai kun gara a dawo da shi nan kenan da ya saka fin ɗin shi sai ya danna send kenan kamar da kuke gani za a na mai da transaction has been received and is being processed you receive an sms response shortly transaction ɗin sun karɓe shi sannan kuma suna sarrafa shi za ka samu saƙo nan ba daɗewa ba to da sun gama abu na gaba za ka ga saƙo kamar haka kamar nan kuke gani ga shi nan bill payment of 600 naira for successful reference number shi nan ga shi nan sun turo saƙo cewa mai za su turo shi wannan wanda za a ce kuɗin account ɗin shi cewa mai an ciri naira ɗari shida ya danganta da abin da aka buƙata za a cire kuma abin da yake so a cire mai account ɗin shi ya kama wannan misali an ci naira ɗari shida nan still an ƙara turo mai saƙo a gashin david yana ɗari shida ga akawun number da aka cira a cikinta to wannan shine abin da ake bi hanyar da ake bi domin me ka cire kuɗi daga akawun ɗin kwastoman ka da ya zo ka saka a akawun ɗinka na momo to idan kuma kana da buƙatar ka turo kuɗi a kawun ɗinka fa wani zai ce to ya za ka yi nan still kamar da kuke gani nan balas ne in za ka duba balas za ka gani wannan star five, zero, two star five, hash ɗin da na za ka ga balas ɗinka da na za a buƙaci ka saka fin ɗinka bayan ka saka fin ɗinka kadina wannan sen ɗin to za a nuna maka kamar haka shi nan kamar yadda kuke gani shi an turo a wayar ita za ku ga naira ɗari biyar da hamsin abin da zama naira ɗari biyar da hamsin shine an ce za a cire kuɗin caji naira hamsin to wannan kuɗin caji da aka cira naira hamsin kun ga tunda an turo ɗari shida kun ga za a karɓi naira ɗari biyar da hamsin kenan naira ɗari biyar da hamsin kenan ma'ana shi kwastoman ka ba sai ka karɓi wani abu a hannun shi ba automatic abin da aka saka za a cira to su kuma za su cire cajin su a cikin wannan abun da aka saka za a cira sannan a wani naira hamsin da aka cira to kun gani gashi commission balance yana naira talatin kun ga sun riƙe ne naira ashirin ni kuma sun saka mun naira talatin a matsayin la'ada ta ke da ni dillalin su ne saboda haka wannan wannan kuɗi da aka turo akawun ɗina gashi naira ɗari shida an cire naira hamsin shine kuɗin caji saboda haka sun ɗauki naira ashirin sun ban naira talatin ni kuma kenan zan ɗauki naira ɗari biyar da hamsin a na kenan ruwan kuɗi sai in ba wannan a kwastoma nawa ni kuma in ba wannan ɗari biyar da hamsin a cikin wallet ɗita wannan shine yanda ake yi da kuma wanda yake buƙatar in ya zo shi kuma yake son transfer don mai zai bar ruwan kuɗi ni kuma sai mai transfer account ɗina amma za su ɗauki caji a cikin abin da nake da shi to wannan shine yanda ake withdrawing ma'ana yanda ake cire kuɗi daga account ɗin wani zuwa account ɗinka na Momo agent da kuma wanda yake so ya turo kuɗi fa zuwa account ɗin shi ah, wanda kuma yake so ya wanda yake so ya tura wa wani kuɗi daga account ɗin shi na momo in kana so ka tura kuɗi daga account ka na momo zuwa mai account ɗin wani to ma'ana yanzu ba a account ɗin shi za ka cira ba a daga account ɗin za ka cira ka tura mishi to ya za ka yi? To shi ne still za ka danna star five zero two star three hash da ka danna zai kawo ka wannan feji. Nan kuma maimakon ka shiga withdrawals idan daga account ɗin customer ka za ka cira yanzu kuma kai ne za ka tura customer ka. Saboda haka sai ka zaɓi wannan lamba ɗaya ɗin deposit ita za ka zaɓa maimakon lamba biyu lamba ɗaya yanzu za ka zaɓa deposit kenan. in za ka tura customer sai ka shiga ka danna send da ka shiga sai ka karɓi sai ka saka account number shi da shi na enter account number sai ka saka account number shi wanda za ka tura ɗin da ka saka ta still sai ka danna wannan send ɗin zai kawo ka wannan feji ne gaba zai buƙaci ka zaɓi bankin shi da ka zaɓa bankin shi shi kenan sai ka danna wannan send ɗin zai kawo ka feji na gaba kamar haka zai ce ka saka enter amount ka saka nawa kuke so ka tura mishi da ka saka sai ka danna send ɗin zai kawo ka feji na gaba zai ce ka saka lambar wayar shi da ka saka lambar wayar shi sai ka danna send zai kawo ka wannan fejin kamar haka yanzu kamar yadda kuke gani da shi na buƙaci in tura ne ɗari biyar kuma yanzu na buƙata in tura zuwa ne account ɗin customer na zuwa account ɗin customer na gashi nan za a nuna maka a account number tashi da kuma sunan shi da lambar wayar shi da kuma account ɗin shi duk za a nuna maka to za a buƙaci za a faɗa maka kuma ga abin da za a caza. za a faɗa maka ga abin za a canza a wajen shi ga abin za a canza a ka idan ka tura mai wannan abun nan za a buƙaci ka saka wannan 00 ɗin sai ka saka ka saka za ka danna send ka danna send Da aka kawo ka feji na gaba kamar haka da an kawo ka wannan fejin za a ce maka za a ɗauki kuɗin turawa naira hamsin saboda haka sai ka saka fin ɗinka da ka saka fin ɗinka da shi wannan da kake harkar momo agent ɗin kenan sai ka danna send da ka danna send ɗin nan za a kawo ka wannan fejin na gaba gashi nan dear agent a transaction is in progress gashi nan transaction yana ci gaba da yi ma'ana ka tura abin da ake bukata amma har yanzu ba a gama tabbatar da shi ba da account b credit sun nan ba haɗiya ba za a saka akawun ɗin ku samun godiya to a gama kenan gashi nan abin da za ka gani ne. da kuɗin sun shiga Akawun ɗin da ka tura za a turo mai da saƙo a za a turo ma da saƙo kamar haka tunda kai ka tura a turo ma da saƙo kamar haka gashi nan credit ɗari biyar yanzu gashi ka saka wannan account ɗin naira ɗari biyar ok kamar kuke gani still za a ƙara turo maka gashi nan successful payment ma'ana biyan da kai ya yi daidai da adadin kun ga naira ɗari biyar da kuma commission ma'ana la'adar da aka baka na yaren turawa an ɗauki naira hamsin kai kuma sun baka naira talatin su kuma sun riƙe sun riƙe ne naira ashirin gashi nan commission balance ɗina za ka gashi ya koma naira sittin an gane sanda na ciri kuɗi daga akawun ɗin wani zuwa akawun ɗina tunda cewa naira ɗari shida kuma ga an ba naira talatin kenan an ɗauki hamsin su suka ɗauki ashirin ne kuma aka ban talatin yanzu kuma da na tura daga account ɗina zuwa account ɗin wani za a cire nawa an ciri kuɗin tura naira hamsin an bar la'ayar naira talatin shi kuma su kuma sun ɗauki naira ashirin to wannan shine yanda ake harkar Ah, tura kuɗi ko kuma karɓar kuɗi irin tsarin POS amma ba sai ka buƙaci injin POS ba a waya kama za ka iya yi. daɗawa kuma dama ka yi amfani da tsarin wajen me wajen siyan data ko kuma katin waya wanda ba dole. kuma ba dole sai ka yi amfani da Android ba. A karamar waya ma za ka iya amfani da ita wajen wannan mu'amalar. Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku. ku manta idan za ka idan za ka turo wa akawun ɗinka kuɗi ma'ana za ka sira a akawun ɗin wani idan ka danna wannan star five zero two star three hash lamba biyu za ka shiga. lamba biyu withdraw ma'ana za ka ciro ne daga account ɗin wani zuwa naka saboda haka withdraw za ka shiga haka kuma idan za ka tura wani daga account ɗinka za ka tura wani a kayan nan star five zero two star a siri hash ɗin to lamba ɗaya za ka shiga deposit ma'ana za ka sakawa shi wancan account ɗin kuɗi wannan shine yadda ake wannan business ya fata wannan bidiyo ya ƙatar da ku da fatan za ku mana sha da like da wannan bidiyo ana fata kun yi haƙuri da wannan da juriya na wannan kalan bidiyo zuwa ƙarshen shi domin na san zai ɗan yi tsayi ko yaya na gode salamu alaikum